This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. Hamas ta saki wasu ƙarin mutane uku a jiya Asabar a wata musayar da aka sako fursunonin Falasɗinawa kusan 400 wanda aka sako da yammacin jiya. Da yammacin jiya Asabar ɗin ne sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya isa Isra'ila domin fara rangadinsa na farko a yankin gabas da tsakiya. zai yi tattaunawa a kan shirin tsagaita wuta mai tattare da rudani da kuma shirin shugaba donald trump a kan gaza a gana wasa da firaministan isra'ila benjamin netanyahu a yau lahadi mutane ukun da aka sake a jiya asabar dukkansu mazauna yankin kibbut nir oz ne da ke kudancin isra'ila a miƙa mutane ukun ne ga ƙungiyar red cross ta ƙasa da ƙasa a birnin khan yunis da ke gaza kafin aka kwashe su zuwa ga sojojin isra'ila a tel aviv 'yan uwa da abokan arziki suna kallon bidiyon sako mutanen ne kana mutanen suka sako a cikin mota a inda aka miƙa su hukumar tattara haraji ta amurka ta irs za ta sallami dubban ma'aikata na wucin gadi a tsakiyar lokacin karban haraji a cewar wasu majiyoyi biyu da ke da masaniya ga shirin hukumar kuma rage ma'aikatan ka iya faruwa nan da mako mai zuwa gwamnatin trump ta ƙara ƙaimi a yunkurinta na rage yawan ma'aikatan gwamnatin tarayya tana ɗaukar wannan matakin ne ta hanyar umurtan hukumominta da su kori kusan dukkan ma'aikatansu na wucin gadi da ba su riga sun samu kariyar ma'aikatan jama'a ba sai dai ba iya gane adadin ma'aikatan hukumar ta irs da matakin zai shafa ba a baya gwamnatin ta sanar da shirin ba da diya ga ma'aikatan gwamnatin tarayya da suka amince su ajiye aikinsu wani shirin kaucewa ritaya domin rage yawan ma'aikatan gwamnati cikin gaggawa. wannan shirin ya ƙare ne a ranar 6 ga watan fabrairu kana jami'an gwamnati sun ce duk wani ma'aikacin da ya amince ya ajiye aikinsa zai rika karban albashinsa har zuwa ranar talatin ga watan satumba a jiya asabar fargaba ta mamaye baki ɗayan birni mafi girma na biyu a gabashin congo inda dubban mazauna yankin suka tsere cikin kaduwa yayin da kungiyar 'yan tawaye masu samun goyon bayan rwanda suke dannawa a cikin yankin da safiyar da ta gabata kafin mayakan m23 su isa kewayen bukavu birni mai yawan mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari uku wanda ke tazaran kilomita ɗari da ɗaya a kudu da birnin goma da ke hannun 'yan tawayen mazauna yankin sun zama a kan tituna suna yunkurin tserewa kana 'yan fashi suna cika jaka da duk abin da suka samu da yammacin jiya asabar an dan samu kwanciyar hankali a bukavu lokacin da aka daina harbe-harbe bayan da sojojin congo suka fice daga birnin kana suka tuka motocinsu zuwa kudu in ji wani mazaunin bukavu alexis bisimwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nahiyar turai ba za ta samu wurin zama ba a teburin tattauna batun zaman lafiyar ukraine in ji wakilin donald trump a ukraine yana faɗa a jiya asabar bayan da washington ta aiki da tambayoyi ga manyan biranen turai tana tambayar su wani irin gudunmuwa za su iya baiwa Kiv. Trump ya ba kawayensu na turai mamaki a wannan mako inda ya kira shugaban Rasha Vladimir Putin ba tare da tuntuɓarsu ko Kiev ba, kana ya ayyana fara tattaunawar zaman lafiya nan da nan. jami'an gwamnatin trump sun bayyana karara a cikin 'yan kwanakin nan cewa suna sa ran kawayensu na turai mambobin nato za su ɗauki muhimman alhakin yankin saboda yanzu amurka na da muhimman batutuwa a gabanta kamar batun kare iyaka da kuma mayarwa da china martani matakin na amurka ya haifar da fargabar cewa akwai yiwuwar yin waje da turai a cikin tattaunawar zaman lafiya da zai yi tasiri akan tsaron su kansu musamman idan ana ganin tattaunawar za ta karfafa rasha a ƙarshe akalla mutane goma sha biyar ne suka mutu a wani turmutsutsu a tashar jirgin ƙasa a babban birnin ƙasar indiya a jiya asabar lokacin da mutane suka taru suna jira su ɗauki jirgi zuwa taron ibada mafi girma a duniya wani ma'aikacin lafiya yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa na afp A kowane shekaru goma sha biyu, taron ibadan Kumbh yana tattaro gwamman miliyoyin mabiya addinin Hindu zuwa birnin Prayagraj da ke arewacin kasar, kana yana da tarihin bala'o'i masu nasaba da taro, ciki har da wanda ya faru a watan da ya gabata, inda akalla mutane talatin suka mutu a wani turmutsutsu a wurin ibada mai tsarki na Ganges da Yamuna da kuma kogin Saraswati mai tattare da tarihi. gaggawa a tashar jirgin kasar na new delhi ya faru ne a jiya asabar yayin da jama'a ke kokarin shiga jirgin kasa don zuwa taron da ke gudana wanda zai kare a ranar 26 ga watan fabrairu Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Social media duniyar matasa, da da zamba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafafin na yanar gizo sunana Halima Abdulrauf jagorar shirin. da kan Adalla. A cikin shirin na wannan lokaci za mu tattauna ne da matashin arewa na farko da ya sami shiga kundin bajinta na duniya na Guinness wato Guinness World Record a fannin daukan hoto. Kundin bajintan Guinness wani babban shiri ne da ke baje kolin nasarorin zagaguran mutane a fannonin rayuwa daban-daban da suka dauka da nuna wa duniya bajintar su a karfafawa na baya akan mahimmancin jajircewa akan duk abin da mutum ya sanya a gaba. Alƙalman ƙididdiga na baya-bayan nan a yanar gizo sun yi nuni da cewa 'yan Najeriya 47 ne suka shiga kundin bajintan Guinness waɗanda suka hada da sanannun mutane irin su marigayi mawaki Fela Kuti, tsohon shugaban kungiyar Super Eagles wato marigayi Steven Keshi na baya-bayan nan kuma mai girke-girken zamani Hilda Basi da kuma Tunde Onakoya mai buga wasan chess. A shekarar 2020 ma wani ɗan Najeriya daga jihar Kano mai suna Haruna Abdulaziz ya shiga kundin na Guinness a bisa kafa tarihin wanda ya fi yawan taɓa kwallo da kafa kafa a cikin minti ɗaya. A baya-bayan nan kuma sai aka sami matashi ɗan jihar Yobe Abdulrahman Sa'idu da ya kafa sabon tarihi a kundin bajintan na Guinness wanda zai fara mana bayani akan me ya jawo ra'ayinsa ga shiga gasar irin goyon bayan da ya samu da ma kalubalen da ya fuskanta. Sunana Sa'idu Abdulrahman ni mai ɗaukan hoto ne wanda ya kasance portrait and documentary photography wanda yake ɗaukan hotunan abin da ya shafi tarihi da kuma al'adu event event haka da dai sauransu. Babban abin da ya jawo ra'ayi raina na shiga gasan har kuma Allah ya tabbatar da nasara a wannan lokacin shine in karfafawa matasa masu tasowa wanda suke da kokarin su ga sun shiga sana'ar photography especially a nan Najeriya musamman makarantar da na je na kaddamar da wannan attempt na breaking wannan record din secondary school ne to hakan ya kasance kamar yunkuri ne na encouraging nasu su kasance su irin wannan wata rana sannan kuma su dogara da kansu sannan abu na biyu abin da ya kara jan ra'ayina na dauki wannan hotuna masu yawa har na shiga wannan gasa ne nasara shine kasancewar a Najeriya muna da abubuwan nunawa a duniya na al'adu da ilimantarwa da dai abubuwa da yawa wanda in kika duba saukar hoton ne ke iya kawo bayanan da zai fi gamsarwa a duniya cewa wannan abin da gaske ne wannan na shi ma daga cikin dalilin da yasa na ɗauki wannan hoton saboda nuna wa duniya muhimmancin harkar ita kanta ɗaukar hoto ɗin. Ta yaya ka shiga gasar Guinness World Record ma tun farko? da hakika yadda na shiga wannan tsari shine akwai shafin su na yanar gizo wato website kenan ake cewa a turance ta wannan gurin za za ka je ka shiga ka bude account da su idan ka bude akawun da su za su baka dama su confirmation daga email address naka sannan za ka shiga akwai gunda za ka je ka cike cewa kana so ka yi creating sabon record ko kuma kana so ka yi breaking din record din wani wanda yayi dan ka yi wannan za ka tura musu daga kan dashboard ɗinka da yake cikin wannan website din kenan za su bibiya saboda ana yawan cike cikin record daga duniya za su baka akalla ya kai wata uku in kuma za ka biya priority wato kamar za ka biya quickly review da wuri su duba maka to suna da wani payment method da suke wanda za su haɗa kamar tim daga wurinsu wanda za su duba maka wannan abin naka within two weeks ko kuma dai ma dan gaza wannan lokacin to ni na yi nawa na jira bayan wannan wata ukun suka tura min cewa yanzu sun yadda wannan record din da na offline nake so ne breaking din na je ne breaking din sa to da na zo ni suka tura min pdf na dokokin tsare-tsaren yadda ake bukata ana da bukatar na kawo mai karatu mai label kamar 16 da kuma refli wanda yake wurin da dai sauran ka'idodi da suka kakkawo na irin location da yanayin yadda in an zo ɗauka ga irin kalan rahoton da suke su ga kalan background da dai sauransu haka to duka na yi kokarin na yi providing wannan shirye-shiryen wannan abin ya dauke ni ya fi shekara ɗaya saboda ka'idodin da suka gindaya da suka tura min cewa iya kuskuren da za su iya dauka a cikin awa ɗayan nan da zan yi ina daukan hoto shi ne sakan ɗaya saboda abu ne na duniya gaba ɗaya babu wani abin da za a dauke shi na maganin kuskure na'am ko za ka yi mana bayani akan tsawon lokacin da ka dauka don shiryawa shigar wannan gasa na yi kusan shekara ɗaya ina shirye-shirye na da kuma ƙwararrun wanda suka san abubuwa wanda ban sani ba wanda ya dan shiga mun kai da dai sauransu haka wani mataki ka dauka bayan gama tuntubar mutane da za su taimaka maka a yayin gasar bayan na gama tuntuba na hada da duk wasu abubuwan da ya kamata na yi wannan shiga gasa na zo na hada tim na musamman muka zo muka kaddamar da wannan abu bayan mun yi shi immediately in sun baka approval cewa ka je ka yi breaking record ka. to akwai manaja akan dashboard ka da za a baka duk abin da za ka yi za ka tuntube shi bayan wannan akwai bidiyo da suka bukata wanda duk program da za a dauka tun daga farkon fara program har karshe zan ɗauki wannan yana ɗaya daga cikin kamar dalilin za a tabbatar an yi sannan suna da buƙatar media articles watan gidajen jaridu musamman national news a ce su sassaka to dole da muka inviting national gidajen jaridu wanda suka zo suka yi covering abin live a wurin kana da buƙatar evidences ne amma gaskiya masu tsaurin gaske ne daga karshe muka gama yin komai da komai muka zo muka yi offloading bidiyo akan dashboard wanda zan ce mana bidiyo da muka tura musu shigo muka ƙara offloading bidiyo har ya kara ce mana akwai gyare-gyare saboda yanayin network da dai sauransu da ma na bar garin da nake na dan jini wurin da akwai network sannan ne off uploading sannan ya tabbatar mun gashi ya yi gutu ya tafi. Shin akwai wani kuɗin da ka biya kafin takardar shaidar shiga kundin ya zo maka a Najeriya? Kamar yadda kullum Guinness Book of Records ke faɗa su ba wai a ƙarƙashin gwamnati suke ko kuma ɗaukar ɗauyenin su ake a duniya ba su management ne masu zaman kansu kai ne idan kana son kai wani abu ko breaking record din zaka yi zaka isa yin riguna a gurin su ko certificate duk sun faɗa sayarwa suke su da international recognition suke ba wa mutane a duniya. Secondly ma idan ka gama breaking record ka idan kana so za a maka quick review zaka biya priority za su haɗa team gaba ɗaya ce to a wannan lokacin ne kokari na biya wannan tim din kusan dala ɗari uku ne ina ga in ban manta ba da wani abu aka duba mun kuɗi na da ke na samu inshu na offloading na saka wani bi hau ba da sauran shi yasa ma ɗauki lokaci har ba sanar da wuri ya kai kusan wata ɗaya da ɗan wasu satin yaro daga karshe dai suka tura min imel. cewa alhamdulillah sun tabbatar min yanzu ni ne mai record din sannan zan iya zuwa ni dawo da certificate ɗina in sai shi to a wannan lokacin na je ne kokari na sai certificate din aka saka min a jirgi daga Ingila aka kawo min nan Najeriya. Wani fannin daukan hoto kai amfani da shi a cikin gasar kuma menene dalili? Wato shi kalan wannan hoto da na ɗauka hoto ne da ake kira shi headshot kamar irin hoton da ake ɗauka wanda ba za a dauki mutum har can ƙasa ba kamar dai official hoto da ake yi haka na irin frame ko kuma na office haka to shi ne hoton da ba zai kasance zai nuna mutum duka ba daga iyakan ka zuwa dai ka haka ko kuma zuwa cibiyar mutum haka zaka dauke shi. Na ɗauki wannan hotunan ne saboda ina so na karfafa wa matasa masu tasowa wanda suke da ra'ayi shiga harkar photography musamman a wurin nuna bajintar su da ilmantarwa da dai sauransu. To masu sauraro kar ku sha'afa shirin mata matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu bari mu sake komawa ga Abdulrahman Sa'idu. Ganin cewa samun nasara a irin wannan gasa na bukatar kuɗi da taimakon mutane da za su mara maka baya don cimma nasara. Shin akwai waɗanda suka ɗauki nauyin shigar ka wannan gasa? Eh gaskiya na samu tallafi daga gwamnatin jihar Yobe musamman mai girma gwamnan jihar Yobe da kuma sakataren hukumar ba da agajin gaggawa wato SEMA, kwamishinan Youth and Support da kuma kwamishinan Information da sai dai sauran mutane 100% support na samu da wurin su saboda duk wannan program da kika gani na dauki shekara ina yi wannan abun zan ce miki a cikin ɗari tamanin gwamna ne wannan aiki amma gaskiya mutane ma sun yi kokari sun ba da support sosai yadda ba kya tunani na'am waɗanne irin kalubale ka fuskanta gaskiya na fuskanci kalubale da yawa kasancewar zan ce miki ni ne kusan mutum na farko a arewacin Najeriya wanda na fara breaking Guinness World Record fannin daukan hoto ban san ko a wani fanni akwai ba to gaskiya na fuskanci kalubale da yawa dan asali asali wannan program din da nake so na ma a Kano na so na to dai aka zo aka dan samu issue da ke lokacin akwai inshin crisis da ake tunanin za a yi zanga-zangan nan kuma akalla zan tara mutane kusan dubu daya dole ne lokacin da dawo da shi da zo na a cikin jiha ta jihar Yobe akan wannan abin akwai wanda har iyaye na ya zaga wallahi ku nawa kuka yi wannan aikin gaskiya tim din da muka yi wannan aiki akalla za mu kai mutane hamsin saboda iya wanda suka jera mutane ma mutane hamsin hamsin hamsin da na gaya miki mun ware mutane ashirin ne saboda target din mu dama muna son da farko mu dauki mutane ɗari shida ne to amma amma da muka zo muka ga yanayin ɗaliban da wannan sai muka ga za mu iya samu haka muka ce to why not me organizing ya zama team din da za su control din mutane hamsin hamsin din nan su zama guda ashirin kin ga inda aka yi flosin nasu shine zai ba da mutane dubu daya. wani tasiri ne nasarar da ka samu na shiga kundin bajinta na guinness ya kawo maka a yanzu. alhamdulillah tun daga lokacin da na kaddamar da wannan attempt na breaking guinness book of record daga ran da aka ce an gama dauka gidajen jaridu sun ɗauka sun saka to gaskiya tun daga wannan lokacin na fara ganin canjin abubuwa kira da fatan alkai alheri da sauransu har zuwa lokacin da suka zo suka tabbatar da cewa na yi nasara daga lokacin da suka tabbatar da cewa na yi nasara kuma da na ƙara sawa sai nasaran har yanzu ta ƙara samuwa ko a yanayin sana'an da nake ma na ƙara samun inganci da na zo kuma na yi presenting certificate ɗina a mai girma gwamnan jihar Yobe a wannan lokacin akwai alkawarurruka da abubuwa wanda ya mun daga karshe ma kuma ya ɗauki mota ya bani. Waɗanne shawara za ka ba wa matasa 'yan uwanka a daidai wannan lokaci? Shawara da zan ba wa matasa ne duk wani matashi akan ko me yake ba ma sai layin ɗaukan hoto ba ya dage kuma kuma yi addu'a kuma ya rike gaskiya ya jajirce Guinness World Record ba wai sai lalle akan photography zaka iya breaking record ko kuma zaka iya setting record ba zaka iya akan duk wani fannin nuka na rayuwa akwai abin da ma ba su da record din kuma abu ne wanda ya kamata ka nuna shi a duniya zaka iya zuwa ka cike ka nemi sabon application kenan ka saka muna godiya to masu sauraro duka duka a nan zamu kawo karshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma matashin da ya kafa tarihi da ya kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya bi salam. Madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da hawa Umar za ta gabatar. Jama'a Masu sauraronmu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan makon zai leƙa ne ƙasar Nijar inda masu ruwa da tsaki a ɓangaren lafiya suke ɗaukar matakai don yaƙi da wani nau'in cuta da suka kira da farar masassara. masassara cuta ce da kan zo da zazzabi mai tsanani a wasu lokutan ma takan kai ga rasa rai kuma cuta ce wadda wani nau'in macen sauro ke haddasawa. A ƙoƙarin da ake yi don yaƙi da wannan cuta a ƙasar ta Nijar, ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar ta ware wasu kuɗaɗe don gudanar da aikin rigakafi a wasu jihohin ƙasar da aka samu ɓullar wannan cutar kamar Maraɗi da Agadez. Domin jin ƙarin bayani game da wannan cutar da ma wasu daga cikin illolinta, abokin aiki na a Maraɗi Mansur Sani ya zanta da jami'in yada labarai da hulɗa da jama'a na ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Maradi wato Dr. Lawali Ibrahim ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. ana magana akan cutar na zazzabin farar masassara da ke ke ita a gulguje. Eh, ita farar masassara ciwo ne mai matuƙar hatsari ga wanda ya kamu da wannan ciwo to kuma ita wannan farar masassara mutane da su mamaki wani kalar sauro ne ke haddasa ta idan mutum ya kamu da wannan farar masassara to za ku ganin wasu alamu masu tsanani da ke bayyana ko mutum zai shi ma da zahin jiki nan ina nihin masasara mai tsanani bayan haka nan za ku ganin idanun su shi masara bayan ido sun yi masara kuma za ku ganin hannun shi nan ta hannun shi ya yi fari pet kuma sannan za ku ganin mutum eh, yana da jini ta bakin shi har zuwa dubra shi kaga eh, kenan aka dibu a tsaya ma bisa wannan alamomi har masassara ya ce wani gaskiya bakin gwargwado mai hatsari kwarai. wannan maharar masasara an ce kawai A wani nau'in sauro ne wanda yake tilawa bai tabbatan sauro da ke tila ana yin zazzabin cizon sauro ne bambancin su. ya eh, ka san shi kalar sauro ko yadda ka san kalar kihi ne kan ka zo za ka iske kaloli da yawa to shi ma yana da kalolin shi da yawa bakin gwargwado kalar da ke haddasa wannan harar masasara kala ce ta daban kuma yawanci jiri za ka iske cewa kala cewa da tahi tsanani kawai inda ke da tankunci haka na eh, ce da su da komi da komi dan kawai da muka dauki na jihar murari ai kaga da aka samu kala sai aka same ta a jihar eh, in ce gunduma eh, gazawa kuma a gazawa kin sai ya kasance wani bangare can na wajen garin cikin likita aikawa ake ce mishi gwargwaje ake ce mishi idan ka je can za ka ganin wuri ne kan gwargwado mai itace da su da komi da komi wannan kalar sauran ana samun shi cikin irin wannan kala sauran kuma yana nan yana yawo cikin mahabbatan mane kawai ake samun shi eh don kenan sabo ake ce mishi amma kala daban ta bambanta da waga kala wadda ke cizon mutane tana samun su musassarar cizon sabo wannan kwarin hasa za a iya cewa ta bulla a kasar Nijar ina ne ta bulla a wani yanki kuma wace irin illa ta fara yi yau kawai da mun kwatanta cewa bakin gwalgwado kwarin musassara tana cikin jama'a kuma tana yin banna kwarai amma sai kasance daga shekara ta 2021 zuwa 2023 sai aka samu mutane wanda suka kamu da wannan farar madasara ko yanzu muka dauki jihar dogon dutse a cikin kwanci garin dogon dutse gunduma dogon dutse da a cikin jihar doso gunduma ke ta a jihar tawa sannan a ciro zirin a jihar agaras sannan nan gazawa a jihar maradi bakin gwalgwado inda aka samu wannan mutane wanda suka kamu da wannan ciwo na farar masasara gwamnati da masu kama gwamnati sun samu sun shirya zaɓi na shaushawa saboda a kare mutane tun da an ga cewa ba bula kenan a ɗauki mataki tun da ta kasance matakin da ke gare mu ko in ce makaman da ke gare mu na kuka don nan eh, farmasa sarashi da daga kashi duka an musu zagaye na shaushawa ko yadda muke nan yau maradi mun fara ta da zawa bara 2023 tun da shi ne ka na baya bayan da aka samu suma an musu wannan zagaye na eh, allurar farmasa sara to kaji yadda abin yake bisa kan nauyi da ya rataya ga gwamnati da kuma duk inda wasu likitoci suke na kare lafiyar jama'a bakin gwargwado duk inda aka ga cewa irin wannan abin ya bulatu za a zabura a yi wannan eh, rigakafi allurar rigakafi da a kare jama'a eh wannan allurar kawai wannan muka muka an fara yin su ko wanga inda na zana dogon duce keta da ciro sannan aka yi gazawa to yanzu ga munan murari kuma insha Allah murar da agadas mm. kenan wannan yanzu dai ake yi kuma insha Allah za a dauki wata jiha biyu nan da ba na lokaci ba kuma a samu bakin barbaro duka kowace jiha ta kasan jihar sam. wani irin rukuni ne cikin al'umma maza da mata yara da manya ko kuma daidai wani adadi ne a suke ɗaukar wannan eh, rigakafi. yawa wannan allura ta sai da za a yi tashi maza da mata amma kawai yanzu eh, sai mu ɗauki yara sai aka ce sai yaron ya yi wata tara da haihuwa ta kuma ta mashalluwa kuma bakin gwagwado wai ba wani sabon abu ne duk likitocin da ka zagaya wajen mu za ka sauna allura ta farma sassar ana mai yara ita amma sai sun kai wata tara kyauta ne yake ta kenan wannan kamfani sai aka ce yanzu yaran su kai wata tara gaba ɗaya na jihar maraɗi da jihar Gadas a musu wannan allura amma ban da jihar gazawa da jihar ciro a agadas ba dan kuma nisa da an yi ta 2023 hmm. bayan ya ɗan wata tar sai aka ce duk wani muhammadu mahaluki wanda shekarun su ba su wuce shekara 60 ba kenan har shekara 60 ya tantanta a musu wannan allura yau ta za a iya cewa yana da illa ita dai guda ce ake yi bakin gwargwaro cikin rayuwa eh, haka ma ita haka eh, ba ta kamata ba a sake mafi ainihin wannan su ka guda da aka maka ta kare ka insha Allah cikin rayuwa ba kamar sauran shaushawa ba da ake yi ake yawan yin ta bai da matsala sai dai ƙara lafiya eh a'a ita ma bakin gwalgwado kawai da yadda aka tsaye da kin haka nan kasan abin ya shaho ne wajen jawo hankalin mutane su gane ko ka gane hmm. in an muku wannan allura aka masu ka guda to ta kare ka tsawon rayuwa don kenan babu wata fa'ida a kara kuwa hmm. a shi yasa aka yi daga zawo saboda ana nihin ba sun samu tun yasa kuma a je kara mutum da an ce wala kila kuma abu ce ba zai ta kashe shi ne da kyau ma yau ba ka gani bayan zo aka yi taɗaga ta aka yi taɗaga ta aka yi taɗaga ta wadan kuma sai nauyi ke gare ta eh. ah, nauyi bisa mutanen ta kamata a a kuna da kiyashin miliyoyi nawa ne za ta tashi kuɗaɗen to wannan bakin gwagwado dai suna da nauyi suna da yawa dalilin abin da ya sa aka aka gwada kuma sannan ga yawancin mutanen bakin gwagwado inda za mu ga wajen kuran kamuka yanzu nan jihar muradi za mu ma mutum 5 miliyan masan miliyan biyar da da yan kaddunan kenan tun da akwai ma kenan sai aka ta har miliyan shida kuwa hmm. mutanen ta kamata a mana allura wanda za su hmm. yi eh, fa'idar wannan allura ga al'umma ko bai can an yi ta suna samun wani canjin yanayi a su lokacin da aka yi ta ai ta dai fa'idar ta ita ce idan mutum ya same ta za ta kare shi da wannan zazzabi da masu sa'a. bayan an yi wannan allura kawar duk wasu magani ana kwatanta mutane akwai wasu 'yan abubuwa da ke iya su biyu baya amma ya bambanta daga wancan zuwa wancan tana da aka mutu ita ya zazzabi ko kuma inda aka mishi ya ɗoye shi ko ko wuri ya dan ya dan yi ja yana yana mishi abin gani wannan ba komi bane kowa da kalle sai kowa da jere wannan mai wucewa ne mm. idan kuma mutum ya ga cewa kawai abin ya dan ja shi to yana iya zo likita mai kusa sai likita su ga shi wannan duka ba mu tsara ba ne mm. kuke jira da al'umma game da wani wannan eh, shaushawa da ta an fara a wasu wurare ko kuma in ce a cikin yi. Yawa ko bangaren mu na jami'ai wanda su ne ne nema kenan mutane su yarda su kawo kansu ko su yarda mu sauna lura. Muna jira ga al'umma jihar mara da bakin gwargwado su kama mu duk wanda kasance suna cikin wannan katanga ta wannan allura ina nihin wata tara zuwa shekara sattan bakin gwargwado mutane su zo su kawo kansu ko ku za a iske su ko ku su kawo kansu. ana zaton goyo ko mai ciki. Yawa sai aka ce a cikin wannan allura an keɓe mace mai ciki har ma mace mai goyo amma wadda yaron ta bai kai wata tara ba. Hmm. Eh. don kenan duk matan su kusan suna ciki to bakin gwalgwado kun san wannan cikin wani lokaci an dauke shi abun ba a sana yawan kasu tun ta kasance na kankana yara ne kenan kaso isa wajen inda za mu so na lura ba dan kuma idan an ce kasu su an hita su. me ya sakon ku na ƙarshe. sakon na ƙarshe an ce ga tana gizo ba ta wuce ko gini eh, a matsayina ga kuma matsayin da niko niki riko a nan da ya ta murari shine na ingancewa bakin gwargwado mutane sun fito da fifi da wani ke cikin wannan katanga a musu allura ba don kuma ne dan adadin da muka aza na miliyan biyar da wani abu ta kasance mun wuce shi bakin gwargwado ita dai wannan allura ce mai kare mutane da wannan Eh, Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin na wannan makon. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka maka dangane shirin ya zo muku musamman Mansur Sani ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. suka Shehu limamin addinin Krista. Kira da zan yi wa Kristocin arewacin Najeriya musamman da kuma Najeriya gabaki ɗaya shi ne ina roko har ga Allah subhana ta'ala wanda duka mai tsoron Allah musulmi ko Krista muke roƙar da sunansa guda muke bauta masa domin ya ji juyayinmu mu zauna lafiya ina roko abin da yanayin ƙasar nan yake ciki ya shafi Krista ya shafi musulmi. da na yanayin zaman kasa da yanayin rashin tsaro ya shafi krista bai ba musulmi ba bai krista ba yanayin zamantakewa mu ya kamata mu ji tsoron Allah musulmi ya kaunaci krista krista ya kaunaci musulmi dalili kwa ubanmu faɗai ne annabi ibrahim din nan yana cikin alkur'ani mai girma annabi ibrahim din nan yana cikin bible din mu ta krista yana cikin kuma littafin taura ta yahudawa littafin mu Bible ya nuna mana babu mai tsoron Allah irin annabi Ibrahim. Me yasa mu ba za mu koyi ba daga annabi Ibrahim yadda dangantakansa da Ubangiji daga ƙarshe ina roko abin da yake faruwa a ƙasan gabas misali wato tsakanin Filistinawa da Isra'ilawa. Kar mu yadda hakidan kiyayya ta Filistinawa da kuma Isra'ila wanda ya fara fiye da shekara dubu biyu da suka wuce tun kafin annabi Isa wato Isiyasu almasihu suna da kiyayya da gaba nasu akan yanki ne na ƙasa ce a kawo mana bakin ciki fara gaba da juna na roke mu ina roƙon Allah Ubangiji ya kuma kawo zaman lafiya wannan mulkin Najeriya Allah ya albarkaci wannan ƙasa. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wuni lafiya.